Assalamu alaikum masu sauraronmu. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin ci gaban labarinmu. Mai suna mijinki mijina ne, na marubuciya Momin Minal, wanda yake zuwar muku daga Dausayi TV Channel. Tare da ni mai gabatar muku Maman Amin. Gimbiya ta fi su bata farka ba sai asuba lokacin kuwa Iqbal ya tafi masallaci. Ko da aka yi sallah Iqbal gun abokin Saru ne ya wuce amma ya tarar ba kowa. Iqbal bai ji daɗi ba domin jikinsa ya bashi abokin shi tafiya yayi bai masa sallama ba. Jikinsa a sanye ya wuce bangaren bayan gida. A hanya ne ya garo da ƙawarta Hindi da kuma shugabar bayin. Tsayawa suka yi suka gaishe shi dukkaninsu amma ita Rauda dogar da kanta ƙasa ta yi. Tambayar su yayi ina suka nufa. nalladi shugabar ta ce ranka ya daɗe gimbiya ce ta aiko tana son a kai mata baiwa rauda da hindu domin yi mata aikace-aikace don kuwa an kai mata bayi sun kai ashirin amma ta dawo da su ta ce a kawo mata wa'annan shi kenan ku je ikibar ya ce sai da ya ga sun yi nisa sannan shi ma ya bi bayansu yana shiga sashin ya ji gimbiya ta fi tana cewa ina da kishi shi yasa na kori dukka bayin da aka kawo min domin ba na so suna kalle min mijina. Saboda haka a cikin ku duk wacce na kama tana kallon mijina tabbas sai na sa idan ta ya tsiyaye. Shi ko Iqbal shigewarsa ɗakin sai yana shiga wasu bayi suke sallama da kwanduna a hannayensu. Suka ajiye abinci ne iri-iri aka kawo daga gurin kaka sarauniya. Ita kola da salama ta musu ta tafi. Kallon hindigin biya ta fi sai da ce ke ki je ki gyara min tsarin kicin ɗina domin tsarin da aka yi bai min ba. sannan ta kalli rauda ta ce ke kuma munafuka ki kwashe wannan kayan abincin ɗaya bayan ɗaya ki kai wancan ɗakin kuma muddin kika kalli mijina kin san sauran marar asali kawai ta nuna mata ɗakin Ekbal haka kuwa rauda ta dinga kwasa tana kaiwa tana ajiyewa a falon sai na ƙarshe ya za ta tafi ta ji arkuwaninta jikinta na rawa ta jiyo Ekbal ta gani ya zuba mata ƙwayar idanunsa tuni ta rikice jikinta ya ɓari. zuciyarta kuwa sai gudu take yi da sauri da sauri shi ko Iqbal cewa yake ya ba 'yar karamar masoyiyata me yana ki zuwa gurin taron aure na ko dai gida kishi ne ita dai rawar so take ta kwace amma ta kasa shi ko Iqbal cewa yayi ai ba za ki tafi ba sai kin faɗa min dalili buɗe baki rawar ta yi za ta yi magana suka ji takun tafiyar gimbiya ta fi su da sauri gimbiya Da sauri Rauda ta fusge ta fice a ɗakin tana fita suka yi kicibis da gimbiya ta fi su. Ai kuwa wani wawan mari gimbiya ta fi su ta yarfawa Rauda cikin masifa ta ce, Me kika tsaya yi baiwar banza kawai da fatan dai baki kalle min mijina ba. Cikin hawaye Rauda ta ce, I eh, sannan ta bar gurin cikin sauri. Ita kawai gimbiya ta fi su karasawa cikin falon ta yi. Ta yi kusa da ikbal. Kusa da ikbal ta je ta zauna amma tana zama ikbal ya tashi ya shige cikin rum. Binsa Gimbiya ta yi. Cikin sanyin murya ta ce, ya ba ranka ya daɗe, me yasa kake mun haka? Aure fa muka yi. Aure ko? Na sa ki dole ne ki aure ni, amma ranka ya daɗe ya kamata ka ringa bani kulawa, ina son kulawarka. Au, duk kulawar da ake baki a cikin masarautar nan bai ishe ki ba sai na haɗa da nawa? To shi kenan naji, ka zo mu je ka ci abinci gashi can kaka sarauniya ta kawo maka, Bana ci. ya ce sannan yana ficewa a sashin gabaki ɗaya ya nufi fada ita kogin biya ta fi su tsayawa ta yi tana hawaye wai yau ita ce namiji ke wulakanta ta ita a da ta ɗauka soyayya ƙarya ce domin a ganin ta muddin kana da kuɗi da mulki to ba wata soyayya da za ta dame ka kuma ma in ta dame ka kuɗinka da mulkin ka za su mallaka maka abin da kake so amma gashi ita kuɗi da mulki sun kasa mallaka mata Shi ko Iqbal kai tsaye fada ya nufa bayan sun gama tattaunawa da mai martaba. Na Iqbal ya ce Allah ya taimake ka. Akwai wata baiwa da nake so na ‘yanta ta domin ta yi min wani abu na alkhairi. Murmushi mai martaba ya yi sannan ya ce ba komai ai Iqbal kai ma ‘yantacce ne. ‘Yantacce ne a fadar nan sannan siriki ga fadar nan saboda haka za ka iya ‘yanta duk wanda kake so. Godiya Iqbal yawa mai martaba sannan ya tashi ya fita a fadar. Yana fita kai tsaye sashin bayi ya nufa. Jiya ana kiran sunan shi, Yarima Iqbal. Yarima kuma ya tambayi kansa to ko dai ba shi ba ne. Ci gaba ya da tafiyarsa amma ya ji ana Iqbal don Allah ka tsaya. Tsayawa ya yi ga mace ya gani ta taro da kwalliya. Tana tafiya cikin takun yanga da izza. Ƙarasowa ta kusa da shi ta ce Yarima Iqbal kenan. Abin so da kowace mace da ta san ita mace ce. Ƙwatar ya ce wace ce ke kuma me yasa kika kira ni da Yarima? Ai ka dace a kira ka da abin da ya fi Yarima ma domin kuwa za a iya waye gari wata ranka maki masarautar nan. Ni ce Gimbiya Dija masoyiyarka, ya ga wazirin masarautar nan. Ina son ka sosai tun ranar da ka fara shigowa cikin masarautar nan na ji yi min. Saboda haka ina so mu yi aure domin kuwa Gimbiya ta fi su ba mace bace ba. ba ka yi dace ba don ba ba abin da ta sani sai mulki da izza wani wawan mugun kallo ikibal ya watsa mata sannan ya ce da na aure ki wanda na ƙare rayuwata a gidan yari idan gimbiya ta fi su ba mace bace ke kuma ya ce ko don kuwa kin yi kala su saboda haka ni ba zan taɓa auren ki ba gwanda ki san inda dare miki ya amana kawai tafiyarsa ikibal ya ita ko gimbiya da tsayawar ta zuciyarta na mata raɗi Cikin zafire ta ce dama na san ba zan same ka ta sauki ba Iqbal. Amma zan yi duk yadda zan yi in ga na mallake ka ni kaɗai. Shi ko Iqbal ko da ya je ɓangaren baya ya kai duduba amma bai garo da ba. Hakura ya dawo bangaren su ya nufi ɗakinsa. Yana shiga ya garo da tana gyaran shimfiɗarsa. Haɗe rai yayi ba alamun wasa a fuskar fuskarsa ya ce wa Rauda, me kike yi a nan? Cikin tsoro ta ce, Gimbiya ce ta sani in gyara maka ɗakin. Tsaki ya sanne ya ce, ki biyo ni. Cikin tsoron da ta ce ban ji ba, ki biyo ni na ce, ya faɗa a tsawace. Sosai da ta tsorata da yanayinsa, don ba ta taɓa sa a wannan yanayin ba. Fita ya ɗakin cikin tsororo da tafi bayansa, ita kogin biya ta fi suna can na bacci kan wawo keken gadonta. Haka Iqbal ya ta tafiya da na bin bayansa har suka isa wani ɓangare a gidan sarautar inda ake ‘yanta bayi. Na Iqbal ya bada umarni a ‘yanta Rauda ta zama ‘ya mai ‘yanci sannan su ajiye shaidun ‘yanci a gurinsu. Ba ɓata lokaci aka taro da ita kuro da ta ma rasa wani irin farin ciki za ta yi ne. Shi kenan ita kan yanzu ta zama intacciya kamar sauran mutane, kamar sauran ahalin gidan sarautar. Yanzu ba wanda zai ƙara mata gori da baiwa da kuma rashin asali. To amma umma ta fa ita menene matsayinta? Tana cikin tunani ta ji an damƙi ta Iqbal ne ya ja da suka bar gurin. rodo kuwa sosai ta tsorata da riƙe yaninta da Iqbal ya domin tana tsoron kar Gimbiya ta fi su ta gansu. A haka, ta san kashe ta za ta yi. Shi ko Iqbal can inda ake kiwon dawakan mai martaba ya nufa yi wa mai kiwon dawakan magana. Na aka kawo Iqbal doki fari tas kuma ƙarfaffa mai ji da gudu. Jallin zamin dokin Iqbal ya yi kuma riƙe hannun Roda da ɗaya hannunsa. Ta bayan masarautar ya bi suka fice gaba ɗaya a cikin masarautar suka tsinci kansa a cikin daji. cikin kuka da ta ce ranka ya daɗe ina ne nan Ekibal kuwa ƙin kula ta yi dokinsa ya haye sannan ya miƙo wa da hannu ba musu ta kama hannunsa ya ɗaga ta ya ɗaura ta a bayansa a kan dokin tafiya mai nisa suka yi sosai har suka fita a nahiyar felura Rauda kuwa tuni ta magaci ta fara bacci sai ta fara tangadi akan dokin tamkar za ta fada akai, Da haka Iqbal ya ce ta rike shi sosai. Haninta ta sa ta rike kirjinsa sosai tafiya suka yi mai nisa sannan suka isa wani karamin gari. A bakin wani kofar babban gida Iqbal ne ya sauka sannan ya taimaka wa Rauda ita ma ta sauko. ya ni da suka shiga wannan gidan da sallama a bakinsa. Duka maza ne a gidan kowa da abin da yake suna ganin Ekibal su kawo murna da farin ciki suna cewa mai gida Ekibal ya dawo. Mai gida Ekibal ya dawo. Abokinsa Haruna ya fito daga wani ake shi da wani tsoho nan Ekibal da Haruna suka rungume juna. ekibal ya ce, wato ka taho ka bar ni ko gashi nan ni ma na dawo. Shi ko Haruna cewa yayya. na ganka tare da baiwa Rauda ina gimbiya ta fisin take. A'a abokina. Ka gyara maganar ka mata ta Rauda ba baiwa Rauda ba. Ta fi su kuma tana can a masarautar su. Nan fa abokansa suka fara zolayar a kan auren gimbiya ta fi su da yi. Shi kuwa Iqbal Gurin tsohon nan ya nufa ya duka ya gaida shi amsawa tsohon ya cikin farin ciki sannan ya ce ɗana Iqbal shin wannan ita ce gimbiya da ka aura? A'a baba. A'a baba shugaba wannan ita sunanta Rauda. A da baiwa ce amma yanzu ta zama intacciya so nake yanzu nan a ɗaura mana aure sabo. Na ba ya kwashe komai da ya faru a masarautar Failura ya faɗa musu. Nan fa suka fara mishi faɗa akan tawowa da yi ba tare da gimbiya ta fi su ba. Shi yake ba ya ce ai na zo ne na auri Rauda sai mu koma. Haruna ko cewa yayi ai a can masarautar ya kamata ka aure ta ba a nan ba. Baban shugaba kuwa cewa yayi duk sa a ɗaura auren haka kuwa Iqbal ya ba da sadaki Rauda. aka ɗaura musu aure a gurin. Suna ta masa tsiya ita da sai da aka ɗaura auren wani tsoro ya shige ta. Ta fara kuka, shi ko Iqbal jan ta ya suka fice a gidan tafiya kaɗan suka suka isa wani ƙaramin gida mai ɗan kyau. Iqbal ne ya buɗe ɗaki ɗayan da yake cikin gidan mai ɗan kyau da shi sai ƙamshi yake yi da ƙaramar katifa a ciki. Ɗakin suka shiga suka zauna cikin kokaro da ta ce ina ne nan. Wannan gidana ne ni na gina shi da hannuna saboda idan na haɗu da masoyiyata in ajiye ta a ciki. Akwai kaya ki yi wanka da sallah zan je in dawo. Haka Iqbal ya fice ya bar Rauda a cikin gidan da ƙyar Rauda ta yi wanka da sallah sai kuka take ta yi. A zuciyarta kuwa tana cewa ita kam ta shiga ukunta tunda ta bari Iqbal ya aure da shi kenan rayuwarta ta zo ƙarshe. Ga tunanin ummanta da take yi kowane hali yanzu ummanta take ciki oho, nan fa zazzaɓi mai zafi ya kwantar da rauda. Shi ko Iqbal sai can dare ya shigo gidan hannunsa rike da leda. Ajiye da ya je wanka ya san kaya jikin rauda da take bacci ya ji zafi sam. Kwantawa ya a kusa da ita ya haɗe jikinsa da nata ya rungume tsam a ƙirjinsa. Rauda kuwa a cikin bacci ta ji an ƙanƙame ta farkawa ta ta buɗe idanta da ya mata nauyi. Iqbal ta gani ya rungume ta sai ka ce wani zai kwace ta. Ƙoƙarin kwacewa ta yi amma ta kasa shi ko yana kallonta. Idan a limshe bakinsa ya haɗe da nata ya shiga ba ta hot kiss. Ta yi ta kwace amma ta kasa da ƙyare ƙyale ta yana ƙyale ta ta saka kuka tana cewa na shiga uku ne rauda. dan Allah idan bacci nake yi ya kamata na farka. Marmashi yake ba ya ce ba bacci ba ne masoyiya ta rauda zahiri ne Tashi yayi ya zauna ita ma tashi dai ta zauna tana kuka ta ce me yasa ka aure ni ranka ya daɗe. Tabbas ka jefa rayuwata cikin hatsari. Hatsarin da zan shiga a auren Yarima Okasha ya fi min sauki akan hatsarin da zan shiga a aurenka. Ba'atare ya ƙi ne ya ce kar ki ƙara kiran sunan Yarima Okasha a bakinki. Kuma na aure ki ne saboda ina son gida haka ba zan bar kowa ya cutar da ke ba. Idan ma kina so in je in saki kimbiya ta fi su ne mu bar nahiyar nan gabaki ɗaya. A shirye nake zan iya a kan ki zan iya komai rauda. Zan iya ɗauke ki mu shiga duniya mu je can wani guri mu ji daɗin mu Cikin kuka Rauda ta ce, A'a, ni ban sa ka ba, kawai dai ina tsoron hukuncin da masarautar Failura za ta yanke a kaina ne. Ba wani hukunci da za ta yanke a kanki domin koma menene ni ne da laifi kuma a shirye nake na karɓi laifina. Muddin za ki zauna da ni. Shiruro da ta yi tana share hawayenta a zuciyarta kuwa cewa take yi tabbas zan zauna da kai masoyina Iqbal. Domin kuwa na shirya tsaf a kanka ba zan taɓa bar wa gimbiya ta fi su kai ba. Ko da kuwa hakan yana nufin zan rasa rayuwata domin kai ɗin ya cancanta a soka. Ina son ka kuma ina kishin ka ashe ba so nake wa Rima Okasha ba shin me kawai ke damuna? Shi ko Iqbal cewa ya ai na san kina suna kuma kina kishi na domin na ga haka a idanunki. Ita koro da idan ta rufe alamun kunya domin ji take yi kamar ya ji zancen zuciyar da take yi. Shi ko Iqbal lallaba ta yi ya ba ta naman gasasshe. Naman gasasshen zabuwa da madara ta ci ta koshi shi ma ya ci suka kwanta suka rungume junansu. Rodo kuwa ji take kamar ta buɗe ƙirjinsa ta saka ikibar a ciki, ta mayar ta rufe. Saboda so da gwamnati take masa kuma kar wata macen ta kalle shi. A zuciyarta kuwa cewa ta gimbiya ta fi su ki shirya ga da nan zuwa gare ki domin kuwa mijinki mijina ne. Kwana biyu kenan yau gimbiya ta fi su ba ta sa mijinta ikibar a ida ba. Tuna ta ya tashi ba inda bata duba ba a cikin masarautar amma ba Iqbal. Har sashen masaukin baki inda ya fara zama da farko shi da abokinsa Haruna ta ji, amma ba Iqbal ba abokinsa. Don haka hankalin Gimbiya ta fi ya tashi sosai domin ta kamu da san Iqbal don yadda take ji tabbas idan Iqbal ya guje ta za ta iya rasa rayuwarta. Don haka tana kuka ta nufi sashen mai martaba domin ta san yana nan a wannan lokacin. Bai fita fada ba. Da da ta shiga cikin falon mai martaba inda ta zube a gabansa tana kuka wiwi. Shi ko mai martaba Abdulgaffar da shi da ya Hafsa mamaki ne fal ya su domin ko kowa ya sani gimbiya ta bi su bata taɓa dukawa a gaban kowa ba amma yau ga ta duke gabansu tana kuka. Cikin mai mamaki mai martaba Abdulgaffar ya ce lafiya gimbiya Maryama menene ya sa ki kuka haka? Cikin kuka gimbiya ta fi su ta ɗago da ta dubi mahaifin nata ta ce mai martaba Yau kwana na biyu ban sa mijina ba a idona ba. Kuma kaf masarautar da na duba baya ciki na tambayi wasu hadimai ma ba su gan shi ba. Tabbas ina cikin tashin hankali domin ina tsoron kar Iqbal ya guje ni. Don kuwa ina son sa. Zan iya rasa rayuwata a kan shi. To masu sauraro a nan dakata. Ci gaba da kasancewa tare da ni mamman Al'adu.